gwamnan jihar Rivers barista Anyisan Wike ya zargi sufeta jihar na 'yan sandan Najeriya da baiwa kwamishinan 'yan sandan jihar Rivers umarnin ya halaka shi zargin da hedkwatar 'yan sandan Najeriya ta ƙaryata. kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya babban sufurtandan 'yan sanda Jima Moshut ya bugo mana waya inda ya ce yana son ya mai da martani. Abin bakin ciki ne irin wannan surkulle yana fitowa daga bakin gwamnan Sutum da guda. Rundunar 'yan sandan Najeriya tana son sanar da jama'a cewa mai girma gwamnan jihar Rivers Barista Yisan Wike ba gaskiya yake faɗa ba. Bari in gaya ma a halin yanzu kimanin jami'an 'yan sanda 221 ne suke tsaron lafiyar mai girma gwamna. kuma bai taɓa mana ƙorafin cewa jami'anmu suna sakaci ko ganganci a harkar tsaron lafiyarsa ba. To amma gwamna wike ya ce kuna sa masa ido inda cikin kankanin lokaci aka canza kwamishinonin 'yan sanda har sau tara ko me zaka ce akan wannan ƙorafi? No no uh, it, that, that is only be very on. A'a uh, wannan ba gaskiya ba ne daga lokacin da ya kama aiki a matsayin su sai da jihar zuwa yanzu kwamishinonin 'yan sanda uku kacal kacal aka yi a jihar Rivers. an ƙara mai girma zuwa mataimakin su sufeta jar mai 'yan sanda. Na biyu kuma ya rasu a India inda ya je jinya. Shi na ukun da yake aiki a halin yanzu. Ta wace fuska kenan yanzu kuke kallon wannan ƙorafi na gwamna wike. ƙungiyar 'yan sandan Najeriya na ganin kalaman mai girma gwamna a matsayin wanda bai kamata gwamna a ce ya yi su ba. Ƙarya ne kuma surkulle ne wanda ka iya haddasa zama zulumi tsakanin mutanen jihar Rivers na gari da kuma rundunar 'yan sandan Najeriya. Salaman kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya kenan babban sufurtandan 'yan sanda Moshood Jimo. To kome wannan cece kuce tsakanin gwamnan Rivers da rundunar 'yan sandan ke nufi a siyasance? Dr. Abubakar Umar Kari malamin siyasa ne a jami'ar Abuja. Yana nuna irin kamari da da ta yi tsakanin shi wannan gwamna na jihar Rivers da kuma hukumar 'yan sanda wato tun ba yau ba ake ta wannan kace na ce abin da yake faruwa shine shi wannan gwamna yana tunanin cewa hukumomin 'yan sanda ba sa musu adalci saboda kasancewar su 'yan adawa su kuma abin da jami'an tsaro suke faɗa shi ne cewa wannan jihar ta ribar ta yi kamari wajen rigingimu da kashe-kashe na siyasa saboda haka ba za su bari irin wannan abu ba su gaba ba za a iya cewa babu wani da dalili da zai nuna cewa 'yan sanda za su nemi kashe gwamna saboda jihar riba. Rivers muhimmiyar jiha tana da za a cewa ta ce ta hudu ko ta biyar wurin yawan jama'a da yawan masu zaɓe. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.